bayan sallan jima'a an gaba sallan jima'a kenan kamar da aka saba a kusan ko'ina sai muka samu muka samu labarin cewa tsohon ministan ma'adinan man fetur na kasa a dr shatima an sace shi a wani masallaci da yake yin sallan jima'a wata anguwa da ake ce mata mafoni bayan an gama sallah kenan idan da sallan jima'a sai wasu suka zo cikin keke nafe wanda aka ce kuma matasa ne saboda wanda ya kira yana gaya min ya ce ya gan shi da idanunsu sun zo su su uku cikin irin keken nan mai kafa uku da ake cewa keke na pep mm. suka sokar da kuma mutanen da suke cikin motar sa suka sa shi cikin motar tata sannan suka ja motar suka yi tafiyar su babu jami'an tsaro ne a shi wannan masallacin a gaskiya yi dama ba a kika samun jami'an tsaro a kamar masallatan juma'a ba haka kuma za a iya cewa wannan matsala ya zamo kabar ya soma zamowa wani dare don saboda banda shi da shatima malaman gudu an sa sace manya-manya mutane haka ciki har da malamin makarantar jami'a da dai sauransu wadda kuma daga bisani za a biya wani kuɗin fansa a tako su an samu wannan da dama cikin yan kwanakin nan wadda sabon abu ne musamman ma a nan cikin garin maiduguri to ya suka yi da keke na fef su sun tsere cikin keken koko dai sun aje shi a nan masallacin yawa yawa wanda aka ce ya taho da su ya aje su ya soke su sai ya jake kina karfin ya yayi gaba sannan su suka tsaya aka yi sallah da su bayan kammala sallah kuma suka ciro bindigogin su suka sa shi cikin mota suka yi tafiya su da shi motar tasa da shi suka tafi da shi Amma da suka tilasta shi cikin motar tashi suka tilasta ma sauran waɗanda ke tare da shi su fita daga motar jama'a ba su yi tsammanin wani abu ne mara kyau ba zai faru da shi ba su yi ƙoƙarin tuntuɓar jami'an tsaro ba cewa ga wani abu mai muni na dab da faruwa? Kasan ba za mu san wannan batun da Eh, kowa na tsoron ransa duk in da an ce maka an zaro bindiga zaga kowa na ta kansa mm. kowa na ta kansa ne gaskiya a wannan lokaci tunda an zaro bindiga kowa ya tsorata kuma shi shi malumin gudu ba wai wani karfi bane da shi dattijo ne wadda ana magana cewa ya fi shekara a casa'in to ya to ya su ganin kirki baya yi eh, za ka idanunsa sama ina jin bai ganin ba tare da gilashi ba to ya su kuma jami'an tsaro suke cewa ku yawa har za wannan lokaci zai da muke magana da kai mun ake ma jami'an tsaro ba su wannan magana ba su ce mana komai ba sai dai iyalan su shi shatin aliman gudun sun tabbatar mana da cewa halin lalle sace shi shatin aliman gudun kuma an tafi da shi kuma halin yanzu ba su san inda aka nufa da shi ba